والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah maɗaukakin sarki wanda ya sake haɗa mu a wannan masallaci na abdullahi bin abbas a cikin wannan unguwa ta rijiyar lemo a kanan dabo 25 ko da 6 da ne ko da 6 25 ga watan 12 miladiya 1430 wanda ya zo daidai tara ga watan goma miladiya na ce wancan ko hijiriya hijiriya 1436 wanda ya zo daidai da tara ga watan goma mila 2015 cikin karatunmu na wannan littafi mai albarka hukubatun minar tarih ko kuma ka ce hikubatun minar tarih wanda wannan shine darasi na 29 a cikin wannan littafi mai albarka a gabanin mu shiga cikin darasi wani ya nemi ta'aliki akan abin da ya faru a aikin haji amma ina ganin a lacca da ta gabata na faɗa abin da ya kamata in faɗa don haka ba dogon taliki zan yi ba abin da nake cewa ba ma shakka ba kuma matan ma cewa tuhumtar ƙasar saudiya da cewa da gangan a kashe waɗannan mutane wannan zalunci ne wanda ya je wannan waje don yin umara ko aikin haji zai ga irin ƙoƙarin da waɗannan mutane suke don kyautatawa mutanen da suka zo don yin ibada da kuma gyara wuraren da duk wani abin da zai kawo sauƙi ga dukkan musulmi a duk inda yake wannan abu ne da har baya bukatar dogon bayani in kaga kayi dogon bayani sai ga wanda Allah bai kaddara ya je ba ba duk wanda ya je babu shakka da yadda yake gaba da kiyayya zai yaba musu kan cewa wajen kula da waɗannan wuraren ibada sun sauke wajibinsu hakanan wajen kula da duk waɗanda suka je aikin hajji ko umara shi ma dole mutum yadda cewa suna iya bakin ƙoƙarinsu har ma da bai taɓa zuwa ba yanzu ya san labarin sabil sabil ɗin nan ba komai ba ne abinci ne da kayan ci da kayan marmari da ake rabawa masu aikin hajji ko umara kyauta waɗanda Allah ya hore a dukiya daga mutanen wannan ƙasa suna yin mota-mota daga da nono da dabino wani ma da abinci kuma abinci mai kyau ana ba mutane kyauta duk wannan yana nuna irin ƙoƙarin da suke yi don haka yau wani ya zo ya tume su cewa zalunci ne da gangan ne don a kashe mutane aka yi wannan babu shakka wannan tuhuma ce ta zalunci kuma babu adalci a cikin ta ko kaɗan amma hakikanin me ya kawo abin to kowa zai faɗi abin da yake gani da abin da yake tunani da abin da iya hasashen shi ya kawo amma dole a jirawo sakamakon binciken su masu bincike din shine kati zai ba da ƙarshen magana iya abin da suka binciko suka faɗa don hatta wanda yake wajen abin da ya gani shi zai faɗa abin da kuma yake tunanin shi ya kawo shi zai faɗa zai iya zama abin da yake tunanin ba haka ba ne zai iya zama hakan ne lokacin da wani ce an tare su kuma mutane na to wato ai kaga ya ga an tare sun kila ya faɗa amma ya san me yasa aka tare su bai sani ba kila bai san me me yasa gaban aka tare su ba to da haka wannan duka ba za su zama ma'auni ko mizani ba da za a hukunta mutane da shi faruwar wani abu ma'ana wasu amfani da wannan dama cikin waɗanda suka zo masu mummunan niyya da mummunan nabi don su kashe musulmi wannan wani abu ne da ba za ka yi ba zai yiwu ba domin ai an kama a baya kuma tarihi ya dawwana ya rubuta waɗanda ma suke ƙoƙarin su sa bom ɗin a makka da madina ko a haramin makka ko a madina wannan yana na rubuce a tarihi har ma da wanda suka kashe musulmi a lokacin da ake aikin hajji da yana na rubuce a tarihi ba mamaki ba mamaki wani ya zama ya zo da shigar burtuwa a matsayin aikin hajji amma ya zo da mummunan nufi wannan zai iya yiwuwa kuma ita wannan ƙasa mutane ne masu gudanar da ita suna yin daidai suna yin kuskure in sun yi daidai sai a yaba musu abin da suke kuskure kuma sai a yi musu afuwa wannan shine abin da ya kamata amma sabanin wannan na wani surutai da zage-zage da kage-kage to wannan zaka tarar yawancin masu yin wannan dama suna da mummunan nufi ga daular kuma ba komai bane suna yi dan akida su ne dan kare manufarsu da aƙidar su to kai da kake da da'awa ta sunna bai kamata ka dinga taya makiya addini ba kuma wajen yada abin da yake farfaganda dan su ba wai burin su ya tsaya kan wannan ba a'a zai gangaro ne har kan aqidar ka har kan addinin ka har kan ma sahabban annabin ka kuma har kan annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga bai kamata ka shiga cikin wannan gayya ba in abu ya faru ga musulmi to sai ya mai da namarin shi zuwa ga Allah da haka waɗanda suka ji rauni muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya ba su lafiya waɗanda kuma suka rasa rayukansu ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya sanya abin da suka gamu da shi shahada gare su don sun mutu a cikin aikin alkhairi duk wanda ya mutu yana aikin haji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tashi shi ranar tashi alkiyama yana talbiya kamar yadda ya inganta cikin sahihi muslim wani mutum a aikin haji dabba shi ta kayar da shi wuyan sai kare ko ta harbe shi manzon Allah yake cewa ku ku sanya mai ne kada ku sanya mai turare kada ku rufe kan shi ku rube shi a haka fa innahu yub'asu yawmal qiyamati mulabbiya ranar tashin alkiyama za a tashe shi yana labbaika Allahumma labbaika kun ga wanda yake nuna cewa waɗannan bayan Allah da suka mutu cikin wannan aiki mutuwa ce ta a taya su murna da kyakkyawan fata duk da kuma rashi ne ta wani bangare ana iya alhinin shi a matsayin shi na rashi sai kuma a yi musu kyakkyawan fata da kyakkyawan addu'a kuma ubangiji Allah madaukakin sarki ya kare afkuwar wannan abu a nan gaba ko makamancinsa wanda ya kamata mu tsaya a kai in ba kuma ta ba a darasinmu na baya a malam ya ɗauko bayanan abubuwan da ake ganin suka ne ga sayyidina usman wanda a dalilin shi wasu gama garin mutane 'yan tawaye jawa suka zo suka kashe shi a cikin gida ya jiro mana abubuwa ga sunan wajen abubuwa goma sha uku to sai zo yana maganar abu na barko suka ce sai jina usman ya ɗauki 'yan uwansa ya ba su khalifan ya ba su aiki ya naɗa su gwamnoni da wakilan shi to malam ya mana bayanin yana kan wannan gaba yana mana bayanin ya gaya mana su waye ma sai jina usman ya baiwa aiki a cikin gwamnatinsa ya gaya mana cewa akwai muawiya ibn abi sufyan akwai abdullahi ibn sa'ad ibn abi sarh akwai alwalid ibn uqba akwai sa'id ibn al-as akwai abdullahi ibn amir ibn quraiz yace waɗannan guda biyar su ne sayyidina usman Allah ya kara masa yarda ya ba su aiki ya naɗa su mukami a cikin gwamnatinsa kamar yadda yi mana bayanin cewa ba ba a lokaci guda ya naɗa waɗannan guda biyar din ba bayan ya sauke wani ma ya naɗa wani kuma lokacin da ya bar duniya ma duka waɗanda suke da mukami cikin yan uwansa ba mutane guda uku ba sannan sai malam ya zo sai yake bayanin wata gaba mai mahimmanci yake cewa mai sukan sayyidina usman akan wannan abu ɗayan biyu ne in ma dai wanda yake da awar sunna in ma kuma wanda yake ɗan shi'a ya ce ɗan shi'a sai ka ce masa to sayyidina aliyu ma ya yi tun da ɗan shi'a yana ganin sayyidina aliyu ma'asumi ne baya sabo duk kuma abin da ya daidai ne shi ma ya ɗauko 'yan uwansa ya naɗa har malam ya ambata mana irin su abdullah ubaidillah da kusam da tamam ko tamam tamam waɗannan 'ya'yan abbas ibn abdul muttalib duk sai jana aliyu ya ba su mukamai wanda suke 'ya'yan abbas ibn abdul muttalib faffansa kenan sannan ya ɗauki agolansa muhammad bin abi bakar shi ma ya ba shi mukami abdulrahman ibn hubaira ɗan 'yar uwansa ummu hani shi ma ya ba shi mukami yace to ɗan shiya sai gaya masa idan ya ɗauki wannan abu suka ne ga sayyidina Usman to sai ya soki sayyidina Ali min babi aula in kuma sayyidina Ali abin da ya daidai ne ba laifi bane to sayyidina Usman ma ba laifi yayi ba to sai ya zo gaba ta biyu in wanda yake inkarin sunna ne shine malam zai gaya mana ga yadda zaka bashi amsa wa amma idza kana allazi yunkiru ala usmana sunniyan in wanda yake sayyidina Usman inkari cewa ya dauki yan uwansa ya ba su mukamai idan sunna ne wa da lahu sai ka ce masa an amurai ne sinai ne to yanzu kai kana tsakanin abubuwa guda biyu ahaduhuma abu na barko anna usman radiyallahu anhu wallahu muhabbatan lahu ko dai ka ce mana sai jina usman ya ɗora waɗannan mutane A kan matsayi a kan mukami muhabatan lahu dan yana tsoronsu walam yakunu alal lil wilaya ba su cancanta zama shugabanni ba ko dai ka ce haka kake nufi tsoro ne yasa ya ɗauke su ya ba su wasanihima ko kuma ka ce an ta kula ka ce inna usmana kana ya zunno annahum yastahiquna wilaya? ko ka a sayyidina usman yana zaton sun cancanta a basu walizalika wallahu dan haka ya basu shugabanci ma'ana a nan ka kyautata mai zato kenan wal aslu ihsanun zanni fi amsali usman radiyallahu baraka wata ta'ala anhu ya ce asali shine ka kyautata wa irin su jina usman zato saboda Allah maɗaukakin sarki asali shine dama da abin da ga sahabi yayi musamman irin sai jina usman ko da kana ganin ba daidai bane to ka kyautata mun zato cewa sun yi ne da da niyya mai kyau Sun summa ba'da zalika kullihi nanzur fi sirati ulaika wulad sai mala yace to duk ma mu aje wannan mu kalli tarihin waɗannan wanda ya dora waɗanda sai jina usman ya dora mu duba tarihin su mu gani sun cancanta ko ba su cancanta ba wa hadhihi shahadatu ahli ilmi fi ulaika wulad ga abinda malamai suka faɗa dangane da waɗannan wanda ya dora ma'ana yanzu malam zai ɗauko mana su ɗaya bayan ɗaya a ɗora kowanne a mizani sai a ga cewa mai mutane mai malamai suka ambata dangane da shi waye shi sai jina usman da ya ba shi yana da madogara ko bai da madogara al'awwalu mutum na barko mu'awu dan abi sufyan mu'awiya abi sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallam da yana niyya a nan gabar mu da magana a kan shi sai na ga a gaba kuma malam zai mana ɗan takaitaccen tarihinsa in yaso a can sai mai magana doguwa a kan shi a nan mu danye ba tare da mun buɗaɗa ba auya ibn abi sufiyan in kana neman sahabi na annabi sallallahu alaihi wasallama da ya sha sukan makiya kuma yake sha in ka samu auya ka gama Haɗe daga cikin magabata al halabi abu tauba yana cewa mu'awiya bin abi sufyan ya zama labule ga sabon manzon Allah duk wanda ga ya keta shi to zai shiga ciki kaga duk wanda ga ya daga labule to ai ya gama daga dagawa sai shigewa to duk wanda ga duk wanda zai lalace Allah bai kaddara mai sa'ada ba zai balbalce to zaga ya fara da zagin mu'awiya bin abi sufyan ta nan zai fara to in ka bi shi a hankali in ba Allah ya shirye shi bai dawo gaskiya sai ka ji yana taɓa sahabbai ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya har sai ya zo kan manyan sahabbai ba wanda zai kyale kame da wannan ɗaya daga cikin waɗannan magabata ya ambata don haka fito da darajar mu'awiya bin abi sufyan da kare shi kare addinin ne gaba ɗaya shi yasa yana ɗaya daga cikin sabon da an yi rubuce-rubuce da yawa a kan shi kuma har yanzu ana yi rubuce-rubuce masu yawa duk lokacin da mai suka yi rubutu masu karewa kuma za su yi rubutu kamar yadda idan mun zo tarjama shi mai faɗi za mu ambaci wasu daga cikin rubuce-rubucen da aka yi a kan shi waɗanda suke masu yawa saboda irin sukan da yake sha da irin maganganun da ake a kan shi tun da can har zuwa yanzu wannan littafi da yake wurina manzilatu muawiyah bin abi sufyan inda ahli sunnati wal jamaa war raddu ala shubuhati ta'inina fihi mujalladi biyu ne wannan na na ɗaya ne na wani malami da ake kira Amir ibn Ahmad Karawi a littafi ne da ya rubuta don neman shaida ta digiri na biyu a kismin aƙida ɓangaren tauhidi a jami'a islamiyya ta madina an tattauna akan littafin an duba an tace an rereyi an gamsu da aikin an karɓa a ranar litinin 28 ga watan shawwal hijira 1432 shekara nau kenan yanzu hudu kuma an karɓi aikin an yaba an ba shi kyakkyawan sakamako akan aikin da yi to yana ɗaya daga cikin rubuce-rubucen da aka yi na baya-bayan nan a manzilatu muawiya ta abin su sufyan inda ahli sunnati wal jama'a war radde ala shubuhati ta'ini na fihi mujalladi biyu ne to da shi akwai ƙanana akwai manya akwai na dacen akwai na yanzu wanda insha Allah ta'ala in lokaci zamu a bayyana su bala ce la yaqtalibu adun min al-muslimina babu wanda daga cikin musulmi da yake da sabani fi anna muawiya ta bin abi sufyan kana min khairil wulad cewa yana ɗaya daga cikin mafi alkhairin shugabanni mala yace babu ɗaya daga cikin musulmi anan zamu iya yin kaidi mu ce musulmi na gari dan ana samun bara gurbi wanda suke sukan sai sayyidina muawiya amma musulmi na gari mai nagartacciyar aƙida. to baya sabani cewa muawiya yana cikin mafi alkhairin shugabanni bal inna ahla shami mutanen sham sham a wancan lokaci ta daga garuruwa siriya a yau da urdun da wani bangare na falastin da lubunan duk a wancan lokaci ana kiran su biladun sham to wannan mutanen wannan garuruwa kano ya hibbo na hubban shadidan suna son shi so mai tsanani radiyallahu tabaraka wa ta'ala anhu malai ce Allah yarda da shi wa Umar bin al-Khattab kadi wallahu alaiha sayyidina Umar ya dora shi akan Sham da lokacin da wani zai zo ce Muawiya ba musulmi bane dan wuta ne to kaga anan su kan bai tsaya kan Muawiya kaɗai ba yana nufin sayyidina Umar ma bai san dan wuta bane ya ɗauke shi ya bashi mukami wanda kuma tarihi ya shaida sai jina umar yana cikin shugabannin da aka yi masu tsanantawa gwamnoninsu duk gaskiyar ka yanka yake da sai jina umar sai ka sha wahala sai ka sha wahala har wata sunna ce da shi idan ya sauke mutum sai ya kwace dukiyar sai raba biya ba shi rabi ba wai idan yana tuma shi da sata ba wai idan dai ya tsarkake shi to sai jina umar ya ɗauke shi ya ba shi shugabanci a kan sham to kaga yanzu wanda zai zo ce ai muawiya dan wuta ne to yana nufin sai jina umar ya dora dan wuta kan mukami da cewa masu zagin muawiya na hakika su dama a gurin sai jina umar din ba dan wuta ne wa kana umar bin al-khattab kad wallahu alaiha wa kullu allazi fa'alahu usman duk abin da sayyidina usman ya aikata ba komai bane annahu abqahu ala tilkal wilaya shi ya kyale shi ne ci gaba da abin da yake lokacin da jina usman ya zo ya zama khalifa ya tarar da ma'auye na shugabancin sham da ya zo sai ya kyale shi ci gaba kun ga ma'ana abinda jina umar ya yi jaddada shi ba jina umar ya yi wannan ne ganin yadda manzan Allah ya amince da shi ya da shi wa za da hu layatin ukura, ya kara musu wasu garuruwan sun ba huwa katibun lil wahyi zamanin rasulillah sannan mai rubuta wahayi ne zamanin manzan Allah wa kana min khairil wulad yana ɗaya daga cikin mabi alkhairin shugabanni magana cewa yana rubuta wahayi wannan ma suna inkarinta sai gaji suna cewa ƙarya ne wani kuma ya ce ai wasiƙa yake rubutawa ko wasiƙa dai aka ce mutum yana rubuta manzo Allah wasiƙa ai daraja ne yan sakataren gwamnoni da ake ɗauka ko na shugaban ƙasa ba wasiƙa yake rubuta ba da 'yan duba-duban shi amma ai mukami ne daraja ce a ce kai ne sakataren gwamnati sai ga ana zuwa ana mamurna to a ce kai kana sakataren manzan Allah sallallahu alaihi wasallama za ka rubuta mai wasiƙa ai asalan ma baka cewa rubuta min wasiƙa sai na amince da kai na ɗaya duk abin da yake wasiƙa sirri ne inda ba sirri bane sai a faɗa da baki ka je ka faɗa amma aka ce wasiƙa to kaga in za a rubuta wasiƙa sai ka samu wanda ka yadda da shi ko sai wanda ka yadda da shi domin me abu ne zaka gaya mai rubuta in baka yadda da shi ba zai iya rubuta ma abin da ba gaskiya ba to ko da wasiƙa ke rubuta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ishe shi daraja da falala balantana kuma wahayin yake rubuta kamar yadda ya tabbata a ya tabbata a hadisi cewa yana cikin masu rubuta wahayi duk da akwai hadisin da ya zo a cikin sahih muslim an yi dogayen maganganu a kan shi wanda imam muslim ya rawaito daga abdullahi dan abbas ina cewa musulmai ba sa kallon abu subyan baban muawiya kenan ba sa zama da shi sai zo ya manzan allah sallallahu alaihi wasallama Ya ce ya rasulullahi ka bani abubuwa guda uku maza allah ya ce to faɗi ya ce ina da kyakkyawa yarinya kyakkyawa ummu habiba yar abi subiyan zan aura maka ita manzo allah ya ce to ce abu na biyu ina so ɗana ma'auye ka sanya shi dinga rubuta wahayi manzo Allah ya ce to abu na uku ya ce ina so ka sanya ni in zama jagora wajen yakin kafirai manzo Allah ya ce to wannan hadisi yana sahih muslim amma malamai an yi kace na ce a kan shi wasu malamai sun ce sahihi ne kamar abu awana kamar ibn hibbana kamar imam lalaka'i cikin sharhu usuli itiqadi ahli sunnati wal jama'a kamar al-jawraqani kamar ibn salah kamar ibnu kasir ibnu kasir har rubutu yi musamman akan wannan hadisi duk sun ce hadisi ne sahihi wasu kuma malamai sun ma'ana magana a kan shi sun ce hadisin akwai maganganu kamar irin ibnu hazmin shi ya ma wuce gona da iri ce hadisi ne mawzu'i amma in ka bi maganganun malamai za ga akan wani lafazi da ya zo a cikin hadisin ake jayayya inda abu zubai ya ce ina da yarinya kyakkyawa zan aura maka ita manzo Allah ya ce na akan wannan labazin ake jayayya domin abu zubai ya musulunta a fatihu makka shi kuma manzo Allah ya aure yar abu zubai tun gabanin ya zo ya musulunta kun ga yanzu ya zai ce kuma in aura maka yata bayan da ta shi ce to anan ne aka sami iskali idan ka bi maganganun malamai kab akan wannan hadisi na sunna za ga ba sa magana kan magana sanya muawiya zama marubuci ga annabi sallallahu alaihi wasallam ba su taba wannan bangaren ba ba su kuma taba cewa ya sanya ya shugaba ya jagoranci mutane wajen yakin kafirai ba ba su suna magana kan wannan labazin da haka ne malamai suke ta ba da amsa ibn al-qayyim cikin jala'ul afham ya kama maganganun malamai cikin tazibul ahkam tazibus sunan ya kawo haka nan kuma ibn kasir ya yi littafi akan wannan dan ya kare wasu ka ce abu sufiyan yana nufin in tabbatar maka da aurenta ma'ana yata ina da ya umu habiba in tabbatar maka da ita a matsayin mata wasu ka ce wannan amsa ai bata da karbi ko ya tabbatar ko bai tabbatar ba matar shi ce wasu ka ce a abin da yake nufin yar uwarta in aura maka yar uwarta shi kuma abu sufiyan yanzu tun da samun shiga musulunci ne bai san baya halatta mutum ya auriya da kanwa ba to ya za a hadisin ya ce mana ummu habiba suka ce kuskuren mai ruwaya ne to amma wannan amsa ma tana da rauni domin ai a cikin hadisi an ce manzo Allah ya bashi da abin da ya roka kaga in yar wata nake na manzo Allah ya aure ta da gaske ce wannan amsa ma tana da rauni ko suka ce abinda Abu Abu Sufyan yake nabi shine cewa a manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai auri ummu habiba ba a habasha sai da manzo Allah ya da Madina ya aure ta da haka na nufin kafin ya aure ta ne aka yi wannan hadisi din wannan ma magana ce mai rauni haka dai malamai suke ta kawo amsa cewa ga abinda ma'ana abu sufiyan yake nibi wasu suka ce abinda abu sufiyan yake shi shine cewa in yadda da aurenta da an yi da farko ba tare da na yadda ba da dai tawila da malamai suka kadan ba da amsa akan wannan a hadisi to amma dai mahallin shahid anan malamai ba su cewa ya sanya mu'awiya zan marubucin shi ba banda wannan kuma dukkan malamai wanda suke tarihin sayyidina mu'awiya suna kawowa cewa yana cikin masu rubuta wahayi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wani abin sha'awa ma hatta malaman shi'a din su ma sun tabbatar da wannan a cikin rubuce-rubucensu cewa mu'awiya yana rubuta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama wahayi kamar in ka duba a Saduk ya kawo cikin littafin sama'anil akhbar da al-majlisi cikin littafin sabiharul anwar daga imam al-bakir cewa yana cewa manzan Allah ya ce wa mu'awiyatu yaktubu baina yadayhi mu'awiya a lokacin yana rubutu gaban manzan Allah wannan riwaya ce daga cikin ɗaya daga cikin a'immar shi'a da yake tabbatar da ma'auye na rubuta wahi a gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka dai magana rubuta wahayinsa ta tabbata kamar yadda duk wanda ya rubuce ya bincike zai gani to ma'auye yana cikin masu rubuta manzan Allah wahayi wa kana min khairil wulad yana cikin mabi alkhairin masu shugabanci wa qad qala annabi sallallahu alaihi wa sallam manzan Allah yana cewa khiyaru a'immatikum mabi alkhairin shugabanninku man tuhibbunahum manzo Allah ce waɗanda kuke son su wa yuhibbunakum suna son ku in kana son kakanin shugaba mai alkhairi ji manzo Allah shugaban da talakawa suke son shi shi ma yana son talakawa to wannan yana cikin khiyarul a'imma wa tusalluna alaihim kuna musu addu'a wa yusalluna alaikum su ma suna muku amma in kaje talaka yana zagin mai mulki mai mulki na zagin talaka to wannan babu alkhairi ciki ana son wanda talaka na so kuma wanda ma'ana shi ma yana son talaka a nan ba ba itibari kada ka kalli kuɗi kakka kalli kuɗi yanzu aka ji wasu masu mulki an shiga rediyo ana ta yaban saboda an ba mai yaban kuɗi ba wannan ake magana ba wanda zai zo ya yabo dan kuɗi ba a lissafi kamar yanzu ne a yi mutuwa ka ji ana ta yaban mutum wani yaban da ka ji ka san ƙarya ne wannan ba shi ne wanda manzo Allah yake nufin Allah zai amfani da shi ba ana son shaidar ta zama dan Allah amma mutumin da zai zo yabo wani a rediyo don a ce ai ya yaba masa don menene akwai wanda an san sun shaharar gaza sun mutu suna banna amma zai duk shekara an zo ana yaban su ana tana lokacin mutuwarsu ana ta biki wannan ba ba shine ma'auni ba ana magana yaban da za a yi dan Allah ba wai wanda za a yi dan dan dan kuɗi ba to haka nan nan yaban da talaka za su yi shugaba tsakanin su da Allah ba wai dan wani abu da ya ba su ba ba wai dan ya ya ya ya zo ya ba su kuɗi ba sai dan ganin cancantarsa da aikinsa da kuma ya cancanta yi shi za in ka bi tarihi za ka sai jina abubakar har ya gama khalibanci alkhairi ake faɗa a kan shi haka nan sai jina umar haka nan sai jina usman haka nan duk waɗannan sabe sai jina aliyu da sauransu abu yana tafiya ana ƙara har aka zo kuma lokacin da an samu shugabannin da in ka ga an yabe su a gaban idan su ne da an tashi kuma a zage su to irin waɗannan babu alkhairi a tare da su wa kana muawiyatu kadhalika radiyallahu tabaaraka wa ta'ala to muawiya haka yake ma'ana yana cikin wanda ake yabo kamar yadda muka karanta mutanen sham na san shi sosai mutum ne mai iya siyasa da hakuri to wannan shine na farko wanda sai usman ya ba aiki kuma shi ma mun gani zuwa ya same shi da aikin ya tabbatar masa sai na biyu abdullahi bin sa'ad bin abisar kana min ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam yana cikin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun martadda an dinin lahi tabaraka ta'ala sannan sai yi ridda ya musulunta sai yi ridda sun ba ba da zalika ta ba ilallahi azza wa jalla daga ba sai tuba wa raja'a ne bayi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ne yi manzon Allah mu baya'a fa qala usman sai sai jina usman ya ce ya rasulullahi bayi'u lokacin da yazo zai mu baya'a sai ya tafi gurin sai jina usman saboda dan uwan shi ne kuma ya tabbata in bai ta hannun wani cikin sahabbai ba tabbas kafin ya kai zuwa ga annabi za a kashe shi saboda an riga an san jinin shi zubabbe ne da haka da ya je sai je gurin sai jina usman sai ya ɓoye sai jina usman ya ɗauko shi ya zo da shi har inda manzan Allah yake sallallahu alaihi wasallam sai ya ce ya rasulallahi bayi'uhu ya manzo Allah ka yi mai mubaya'a ka karbi mubaya'arsa ka yadda da shi fa innahu ja'a ta'iba hakika ya zo yana mai tuba falam yubaihu annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah bai mai mubaya'a ba ثم كلم النبي صلى الله عليه وسلم wa Salisa, sai kare wa manzo Allah magana karo na biyu shi sai jina Usman ce ya Rasulullah wanda ya zo ya tuba a karbi tubansa a karbi mabaya'arsa manzo Allah ya share ya ƙare karo na uku da rasulullah sallallahu alaihi wasallama ya dahu fa baya ahu sai manzo Allah ya miƙo hannun shi sai shi ya ɗora hannun sai mu baya in ka koma cikin sunan abi dawud wannan hadisi kamar yadda malam ya ishara hadisi na 4359 za ka ga bayan ya tafi sai manzo Allah ya kalli sahabban da suke gurin sai ce a cikin ku ashe babu wani mai fahimta a lokacin da ya zo ban mai magana bai tashi ya kashe shi ka ce ya rasulallah da ka kifta mana ido sai manzo Allah ce ma kana lin nabiyyi an yakuna lahu ko an takuna lahu kha'inatul ayun bai wa annabi ya zama yana kifta da ido ma'ana ba zai ba abin da ke zuciyarsa ya saba da abin da yake nunawa annaba ba sa haka idan ya kifta da ido to kaga ya nuna kenan a zahiri ba ba wani abu amma ido kuma yana nan su kashe shi manzo Allah ce bai wa annabi haka da haka tunda dai yanzu manzo Allah ya riga mai ba shi kenan ya hayi wanda yake nuna tubansa an karba domin da ba karba sai manzo Allah ya ce to waje a kashe shi amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da bai karbi tubansa ba ya a kashe shi to da da an yi daidai sai suka ce a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama in mutum ya yi ridda ko ya wani abin da ya cancanta na kisa wanda ya taba annabi to yaddar annabi ita ce karɓar tuban nashi ma'ana inda ya zo yana na tuba na tuba manzo Allah bai karɓa ba kashe shi zai a matsayin wanda ya ridda amma tunda manzo Allah ya karɓa to yanzu ba za a kashe shi ba to wannan mutumin shine daga baya Abdullahi bin jina Usman ya dauka ya bashi khalifanci ya bashi gwamna faraja amma kana alai sai bar abin da yake kai ya dawo kan abin da yake na gaskiya wa taba ila Allah tabaraka wa ta'ala ya tuba zuwa ga Allah wa kana min khairil wulad yana daga cikin masu alkhairin wanda suka jibinci mulki wa huwa allazi fata ibriqiya shine ma buɗe Afirka muka ce Afirka a wancan lokaci ana nufin Tunis da abin da ya taho zuwa Algeria Jazair da na wannan shine ma ya ka musulunci eh, eh, wannan nahiya din to kaga kenan anan sai sai jina ah, Usman dan ya ba shi mulki bai laifi ba tunda sai manzo Allah ya karbi tubansa qala az-zahabi anhu imam az-zahabi yace lam yata'adda bai wuce gona da iri ba wala fa'ala ma yunqabu alaihi ba'da an aslama amal fati bai kare yin abin da za a munana masa ba za a yi mai ukuba ko za a ga sa bayan ya musulunta a fato makka wa kana ahda uqala'ir rijali wa ajwadihim mutum ne mai hankali ko mai kyauta wal futuhatul kasiratu bi ibriqiya kulluha kanat ala yadihi duk yawancin bude buden da aka yi na musulunci a Afirka a hannunsa abin ya faru asalis na uku sa'id ibn al-as ka kumanta ba muna faɗan shuwaga muna faɗan yan uwan sayyidina Usman da ya ba su shugabanci kana min khiyari ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana cikin zababbin sahabban manzon Allah hatta qala az-zahabi anhu har imamu Zabi yana cewa kana amiran sharifan jawadan mamduhan haliman wa ƙura za hazmin wa aqlin yaslu lil khilafa imamu Zabi ya iya larabci larabcin shi akwai dadi yace kana amiran shugaba ne sharifan mai daraja jawadan mai kyauta sun ce idan mai bara ya zo gurin shi yana bara in bai da abin da zai ba sai ya kira ya ce rubuta alkawari inda samu zan baka sai a rubuta alkawari a sa hannu aji in ka samu ka zo zan baka saboda kyauta duk da ya yi gwamna ya yi wannan amma ƙarshe sai da ya mutu ana bin shi bashi saboda yadda yake bayarwa mamduhan abin yabo ne haliman mai sanyin hali ne wa mai nutsuwa ne za hazmin mai azama ne wa aqlin da hankali yasluhu lil khilafa ya dace ma ya zama khalifa in je imamu zahabi to kaga wannan dan sai jira usman ya sa shi khalifanci ya sanya shi gwamna mai laifi Nabiyar abdullahi bin amir bin qurayz wannan abdullahi bin amir bin qurayz wasu sun ce shi ma sahabi ne amma zan ce yana da riwaya na hadisi da ya rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama huwa allazi fataha bilada kisra wa khurasan shine bude garin kisra da khurasan wanta daulatu farisa fi zamanin usman ala yadihi daular farisa a zamanin sayyidina usman a hannun shi ta kare ma'ana shi ya ƙara sarguza ta dole in shi sa jawo shi shi wa fata sajistana shi ya bude sajistan garin sai imamu abu dawud kenan wa karman da karman wa ghairahuma min albilad da wani su daga cikin garuruwa wannan duk ba garuruwan laraba bane qala anhu zahabi zahabi ce kana min kibari mulukil arab yana daga cikin manya-manyan sarakunan larabawa wa shuju'anihim kuma masu jarumtakarsu wa ajwadihim kuma masu kyauta na biyar alwalid ibn uquba walid ibn uquba ibn abi mu'ay zukira inda sha'abi habib ibn maslama ta wa jihadu an ambace habib ibn maslama da jihadin da yake a wajen sha'abi ana yaban habibu ana cewa yayi kaza yayi kaza yayi kaza wa ma kana min futuhatihi da irin buɗe buɗen da yi fa qala sai sha'bi yake cewa law adraktumul walida ai da kun ga walid wa ghazwa huwa imarata da kun ga irin yadda yake yaki da irin yadda yake jagoranci ma'ana yana gwada da ba za ku ambaci wancan ba sha'abi ɗaya ne daga cikin manya-manyan tabi'ai wa qad baqiya walid ibn uqba amiran ala kuba shi walid din ya zauna ya zama gwamna a kufa hamsa sinin shekara biyar laisa ala baitihi babun gidan shi ma ba kofa yana gwamna a gidan shi ba kofa man yuriduhu yati wa yukallimu duk wanda yake so zai zo mai magana wallahi zai gidan gwamnati da ba kofa ai ba zai zo ba sai dai ya jira wallahi ko na ina ne saboda mabukata da halin da ake ciki su kuma waɗannan suna yin wannan ne saboda yadda aka yi adalci aka shimfiɗa jin daɗi sai aka waye gari ƙofar gidan ma ba ba ƙofa duk wanda yake da bukata ya zo don in ya bada za a biya masa kaga kuma mutane ba za su je ba tun da ba bukata din, ba shine ne son sai jina um, umar yake bacci gindin bishiya ba saboda adalci yana khalifa kuma yana bacci gindin bishiya ba kowa tare da shi wa kanan nasu yuhibbunahu mutane suna son shi walakinnahum ahlul kuba kama yukan amma ba mutanen kuba ne kamar yadda aka bada a baya mun ambace su duk wanda aka yi su ya gudu duk kirkin ka sai sun kure ka sai sun kore ka wa qad qima ala al-walid bin uqba amran isnani shi walid bin uqba an kushe shi da abubuwa guda biyu al-awwal la ko qalu la zala fihi qaulullahi tabaaraka wa ta'ala dole za ku yakuri za mu dan ja karatun saboda in ba in ba in ba mu samu gaba ba zai mu tsaya ba dan wannan magana da malam ya fara dole sai mun kare ta za a fahimci inda aka sa gaba na barko abin da aka kushe walid da shi cewa faɗin Allah ya ayyuhal ladzina aman ya ku waɗanda kuka imani in ja a kun. ba'in, bayin fata bayyano in fasiki ya zo muku da labari bayyano ku yi bincike an tusibu kauman bi jahala dan kada ku afka wasu mutane kan jahilci wa tusbihu ala ma fa'altum nadimin ku gari kuna nadama kan abin ɗaukai. in fasiki ya kama muku labari Allah ce ku yi bincike dan kada ku afka wasu mutane a dalilin labarin wannan fasiki daga baya ku zo kuna nadama alal mashhuri bi kutubi tafsiri suka ce wannan aya ta sauka a kan shi abin da ya shahara a cikin littafin tafsiri anna hadhihi al-aya wannan aya nazalat inda ma arsala an-nabi sallallahu alaihi wasallama walid ibn uquba lokacin da manzon Allah ya aika walid ibn uquba Liyaji biya sadaqati banil mustalik dan yaje karbo zakkan bani mustalik sadaqat ana ana bin zakka manzo Allah ya kira wali da ce ka je gurin bani mustalik ka karbo zakka falamman talaqa da ya tabi wajadahum qad qadimu alayhi sai ya samu su kuma sun nubo sun taho suka yi kicibis a hanya fa khaba sai ji tsoro waraja'a ila annabi sallallahu alaihi wasallama sai da wajen annabi wa qala yace innahum aradu qatli sun yi nubin su kashe ni kun ga bai karasa gurin su ba ya tafi ya ji labari ga sunan sun taho bai san me yasa suka taho ba bai tsaya ba sai ya gaba sai ce sun yi nufin su kashe shi fa ghadiban nabi sallallahu alaihi wasallama alaihim sai manzon Allah ya fushi da su wa arsala khalid ibn al ya aiki khalid ibn al-walid thumma amara nabi sallallahu alaihi wasallama bit tasabbut al-amr manzon Allah ya ce idan an je a yi bincike a tabbatar inda ma anzala Allah tabaaraka wa ta'ala hadhihi al-aya inda Allah ya saukar da wannan aya da khalid ya je dama manzo Allah ya ga masa a wata riwaya kada ka afka musu sai ka sai ka waye gari in ka ji sun kira sallah ka kyale su da haka da yaje kuma sai suke kitibis a wata riwaya da Khalid din suka ce mu mun ga lokacin karɓar zakai yi ba a zo ba shine muka hado muka to dan mu kawo sai ce to ai ni manzo Allah turo ne yake ku an turo walidu suka ce bai zo ba ana zuwa wajen manzo Allah suka ce rasulullah ba mu ga walidu ba to kai ya aka ya ce wallahi tsoro na ji ya rasulullah ni ban je gurin su ba sai Allah ya saukar da wannan aya falamma tabayyana al'amra qalu lam nati linuqatil da suka gane me ba suka ce ba mu zo dan me yaki ba wa inna ma ji'ina bi sadaqatina mun zo da sadakan mu ne lamma akara alaina rasulullahi rasulu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da muka ga dan aikin manzo Allah bai zo ba wannan haka yazo a littafin tafsiri ko Ibn kasir ya kawo in ka duba musnad na imamu ahmad akwai riwaya da ta nuna haka har wasu malamai sun inganta ta to wannan suka ce mutumin da ya wannan laifi ya za a kai sai jina usman ka bashi mukami kun ji laifi na ɗaya kenan A sani laifi na biyu ƙalu suka ce kana yi sallil fajar wa huwa sakarano wai yana sallar alfijir a matsayin shi na shugaba ba yana limancin sallar alfijir kuma ya sha giya yana cikin maye wa salla bihim al arba'a raka'atin ya musu raka'a hudu sallar asuba thumma sallama wa qala ya sallama kuma ya ce in ƙara ya zan da magana ka ji mutum ya yi asuba raka a hudu ce in ƙara ba ƙaru da suka ce an ta zuliyo mu bi ziyara suka ce ai yau a cikin ƙarin kake kuɗi kai dama sun ba za abu ila usmana wasu ta kau suka je gurin sai jina usman suka kai mai kuka fajala da hu usmanu haddal khamr sai jina usman ya mai bulala ta shan giya ne ya sa kai mai bulala haddi wa qad sabata bi sahih muslim ya tabbata cikin sai muslim anna usman jaladahu fi habdil khamri cewa sai jina usman ya mai bulala din hadisin yana na cikin sahih muslim in ka duba a nambar da malam ya faɗa 1707 yadda abin ya faru wasu mutane guda biyu sun bada shaida maganar ba ba kissar cewa raka a hudu ba wannan baya cikin sahih muslim abin da yake cikin sahih muslim wasu mutane guda biyu sun ba da shaida kan walidi ya sha giya akwai humran maula usman da kuma wani mutum shi humran ya ce ya gan shi ya sha giya shi kuma dai ya ce na gan shi yana amanta sai zai jina wasu mai ce aiko bai ya amai ba sai da ya sha don haka aje abu lalashi ina ga da ba aka yi aka yi wannan a riwayar ya ce sai jina ali ta shi kai mai bulala sai jina ali a mai bulala ai mai haddi sai sai jina ya kalla hasan ya ce yi wa wannan haddi sai ce walle harraha manta walla qarraha ce wanda ya ji dadin ta shi zai dau wahalarta ma'ana ba ba ne kamar yin wannan ba yana nufin ba aiki na bane inda ni ba khalifa bane wanda yake khalifanci shi zai yi sai jina ali bai ji daɗi ba sai ya ce wa abdullahi bin jafar je kai mai bulala aka zo ana mai yana kirga sai da aka yi mai arba'in sai ce ya isa ya isa haka to wannan yana nan ya tabbata an mai bulala akan wani sai suka ce to ya za a sai jina usman ya ɗauko shi ya bashi mukami to amma al'amrul awwal yanzu malam zai bada amsa lamarin barko ba huwal mashhuru inda ahli tafsiri shine abin da ya shahara gurin malaman tafsiri annal walid ibn uquba huwa allazi nazala fi hadhihi al-aya cewa walid ibn uquba kan shi wannan aya ta sauka walakin la yalzamu an yakuna fasika sai dai ba lalle zan fasike ba dan me li anna allah tabaaraka wa ta'ala inna ma allah ya bada hukunci ne ga mamme li kulli man ja'a bi khabar da duk wanda ya ka labari wa in kana allah tabaaraka fasikan duk da allah ya kira shi fasiki fa hal yani haza an yazalla zalla fasikan tuwa da umrihi to ana nan zai ta zama fasiki har karshen rayuwarsa anan malai yana so nuna mana mu tafi akan yadda malaman tafsiri suka ambata cewa ayat ta soka akan abin da yi to shin babu tuba in akwai tuba to in ya tuba sunan fasikin ya sare da kanshi Allah ya ambani da in akun fasikun saboda ayat ta zama gamammiya akan kowa da kowa wani Allah ne ce kai ni ba ban yadda ba tunda Allah ce in ja'akum fasikun fasikun ne ba sai mala ya kawo ayar da ke nuna fasiki zai iya tuba kuma Allah ya gafarta mai sai mala ya ce ga Allah yana cewa wallazina yarmuna almuhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati shuhada fajliduhum na jalda ولا تقبلوا shahadatan abada أبدا وأولئك humul الفاسقون sai Allah ya ce illal ladzina tabu min ba'di zalika wa aslahu fa inna allaha ghafurur rahim aga aya ta yanke magana Allah yake cewa wanda suke jifan mata ka tangaggu matan da ba ruwan su mu su jefe su da zina Allah ce sannan ba su kashe du hudu ba akan abin da suka jefi waɗannan matan fajriduhum samani da jalla ku musu bulala 80 ta kazafi wala taqbalu lahum shahadatan abadan kada ku karbi shaida su har abada wa ula'ika waɗannan humul fasiquna su ne fasikai kun ga aya ta ce fasikai ne su kuma kada a karɓi shaidar su bayan an musu bulala kazabi sai Allah ce illal na tabu sai waɗanda suka tuba min ba'di zalika bayan sun yi wannan abin ko bayan an musu bulala sun yi laifin an musu haddi sun tuba ko kuma sun yi laifin sun tuba fa inna wa aslahu suka gyara fa inna Allah ghafurur rahim Allah mai gabara ne mai jinkai Allah ya gafarta musu kaga kenan ashe mutum zai iya abin da zai zama fasiki daga ba kuma ya tuba to kama ajiye wannan ba mutum zai iya abin da zai zama kafiri ba kuma daga ba mai ya tube da musulunci kuma a karba ashe min babu aula mutum ya zama fasiki daga bai ya zama salihi ana yi zai iya zama fasiki daga ba ya zama salihi da haka koda wannan ayat ta sauka a kan shi to ba ta nuna cewa ba zai tuba ba kuma ba ta nuna cewa bai tuwa ba walau faradna anna hadhihi al-aya nazalat fil walid bin uquba ko da mun dauka ta sauka kan walid bin uquba alaysa lahu tauba to bai da tuba to ya tuba sai jina usman ya bashi mukami sai me anan yana da kyau bayyanci wannan yana cikin ayar da shi a suke gaba ahlus sunna hujja da ita cewa sabon manzon Allah ba adalai bane saboda Allah ce in ja a kun fasikun kuma kan sahabi ta sauka to kuma ana abin da muke cewa wannan laifi kamar yadda malam ya ambata anan in ya tabbata walidi shine in ya inganta shine to ai ya tuba tuba kuma kamar da manzan Allah ya bada hadisi ingantacce at-taubatu tajibbu ma qablaha tuba tana goge abin da ke gabaninta da haka kaga kenan wannan ba ba zai fitar da shi daga adalci ba kuma wa ya gaya muku idan mutum da yana laifi sai ya tube daina ba zai zama adali ba har musulunci kanshi ana zama babu shi daga baya kuma a shigo shi kuma a kar musulunci da haka wannan aya ba ta kora adalar sahabbai amma shirbu hulkamra amma cewa yana shan giya ba yi awwalan ilmu ha inda Allah tabaraka wa ta'ala ya ya to wannan ba Allah ne kadai ya sani yana sha ɗin Allah ne kaɗai ya sani wala takziban li sahihi muslim amma ba mu ta sahihi muslim ba fa huwa qad julida ala al-khamri am mai bulala kan shan giya walakin hal sabata anhu annahu shariba al-khamra aw la shin ya tabbata ya sha ko bai sha ba hadha amrun akhar shi sa malamai suke sabani idan aka ga mutum yana aman giya za a yi mai bulala ta shan giya ko ba za a yi mai ba ko suka ce bulala za a yi mai tun daga shi anan sai jina usman ya sa wani bulala cikin shaidun a wanda ya ce ganin shi ne na amanta amma zuma da suka ce ba za a bulala shi ba me dalilin ku suka ce ka sani ko ya sha bai san giya ba zai iya zuwa bai san giya bace yanzu in ka ga yadda ake shigo da giya cikin eh, garin nan a abubuwa samfur kala kala wani aboki na bai da lafiya miskini yana kwance wani ya zo duba shi sai ga irin ɗan lemun nan na gwangwani in sai kame ashe giya ce shi bai sani ba shi ya kame da kyakkyaliya shi ma bai san giya ya kame ba sai ya siyo ka masa irin dubiya din nan da ya tafi to Allah ya sa matar shi tana da ita ma ta dan yi karatun zamani ba makauniya ba ce tana zaune ta ga a jikin abin an rubuta sunan giya na manta sunan giya din ba alkawon ba sunan giya ne sosai sai ta ce wannan fa ina ganin wannan abin giya ce ba na koyo duba sai suka ga ashe giya ce yanzu saboda Allah da ya sha sai mai mai bulala bai da lafiya kuma ya sha giya <laughs> zulumatun ba duha ko ba kenan ga rashin lafiya ga ga tambile Allah kiyaye to kaga suka ce zai iya zama ya sha giyan ba tare da ya sani ba da haka ya zo yana amanta wurin bai san giya ba ce ya sha sai bayan da ya sha sai ta taso sai ya zo yana amai shi sai mu kama shi mai mai bulala da haka wasu suka ce amanta ba zai sa mai bulala ba sai an tabbatar tukun giya ce ya sha kuma da wani dalili ya sha in tilasta shi aka yi ba tilasta shi aka yi in bai sani ba ba duk abubuwa dai suna iya zuwa da haka anan malam yana so ya ce an masa bulala a kan shan giya wanda ya tabbata amma da gaske ya sha ya ce wannan ilmu ha inda Allah saboda mai malaika wannan a gaba zai gaya mana akwai malaman da suna ganin waɗancan shaidun ba su musu ma yadda da su ba don al'amarin karɓar shaida ishihadi ne wanda zai zo ya bada shaida guri na in yadda in ya je gurin wance ba da kila ce ni ban yadda da shaidarsa ba saboda wanda aka sai jina wasu mantawi ya yadda da su ya karɓi shaidar wani kuma daga baya ce shi bai da shaidar ba a iya binciken da idan haka bai ma da ya sha giyar ba Malam ce fal walid bin uqba ba kana waliyan alal kufa lokacin da yana gwamna a kufa kharaja sunani min ahli kufa ila usman bin affan fil madina mutane biyu daga cikin mutanen kufa suka zo gurin sayyidina usman wa qala lahu suka ce ra'ayna walid bin uquba salla bin al fajr wa huwa sakarat mun ga walid bin uquba yayi mana salla yana cikin maye sallah al fajr qala adu ma dai yace ra'aitu sakarana na ganshi yana maye wa qala al-akhar dai yace ra'aitu ya taqayyuha na ganshi yana amanta fa qala usman sai sai jina usman yace ma taqayyaha illa ba'da an shariha sharibaha wallahi bai amanta ba sai dan bayan ya shata wa kana ali radiyallahu anhu hajiran sai jina ali yana nan wa ma'ahu al-hasan bin ali hasan yana gurin وعبد الله بن جعفر جاء عبد الله بن جعفر رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين fa amara usmanu bi jaljil walid min uqba sai usman ya ce ai walid bulala sun ba azalahu al kuba sannan daga nan ne ma ya sauke shi kun ga koda ya tabbata to ba lokacin bane aka nada ya sauke shi akai walakin shakkaka ba'du ahli al-ilmi fi shahadati shahidaini wasu daga cikin malamai sun yi shakka kan shaida waɗannan mutane guda biyu lafi atil kisa ba wai ingancin kisa ba kissa ta inganta an yi haka to amma wannan shaidun abinda suka faɗa haka ne na'am mala ce eh huwa julida kama bi sayi muslim an mai bulala kamar da yake cikin sayi muslim walakin hal kana shahidani sadiqaini amla masu da gaskiya suka faɗa ko ƙarya wannan ba mu sani ba wa mana arada tawassu'a wanda dai yake son a faɗaɗa bincike falyarji ila kitabil awasim ya koma littafin al awasim min al qawasim bi taqiqi muhibbi dinil khatib wani malami muhibbi dinil khatib fa innahu ta'ana fi shahadati shahidaini fi shahadati shahidaini yayi soki ma da waɗannan shaidun guda biyu wa bayyana annahuma laysa min as-siqat yace ba amintattu bane wa in sabata to in ma hakan ya tabbata fa hadhihi laysat bi mat'anin ala usman wannan ba abin suka bane ga sayyidina usman faqad sabata indahu annahu shariba al-khamra shi ya tabbata gurin sayyidina Usman ya sha giya fajaladahu ya mai bulala wa azarahu ya sauke shi fa hal akhta Usman shi Usman yi laifi ko ya yi kuskure ya yi mai bulala kuma ya cire shi waqi'u al-amri annahu lam ya yukhti haqiqanin lamari bai kuskure ba Bala bal man manqabatul lahu radiyallahu anhu Ya ce wannan ma abin a ayaba masa ne faqad azala wa jalada qaribahu wa waliyahu wa lam yuhabi ya cire dan uwansa makusancinsa wa jalada ya mai bulala wa lam yuhabi bai ji tsoron shi ba ba sai ku yaba mai ba ce gwamna ya ya laifi shugaban ƙasa ya mai bulala ya kai shi rufe ai abin a yaba mai ne ko wahalar walid bin uquba ma'sum sannan Walidu kuma ma'sumi ne da za a ce ba zai sabo ba wa nahnu qad zakarna fi bidayati hadisina annana la nadda al da fi ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam malai ce mun faɗi a farkon bayanin mu cewa ba mu ɗauki wani sahabi masumi ba ba mu ɗauki sabon manzan Allah masumai ba wanda ba sa zunubi wa qad waqa fi zamani Umar radiyallahu anhu shay'un min haza. irin wannan ya bara a zamanin sayyidina Umar hina shariba ibn maz'un al-khamra lokacin da ibn maz'un ya sha giya yayi tawilin fadin Allah laysa alal ladzina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma taqaw wa amanu thumma taqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin shi wannan sahabi abin da ya faru idan ka kalli ayar da ta sauka ta haramcin giya da Allah ya ce innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijisun min amali shaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun Allah ce ku nisance shi ko kwa samu a rabo sai Allah ce inna ma yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al-adawata an yuqi'a bainakum al-adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an zikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun Allah ce za ku bari suka ce mun bari ya Allah sai a gaba ayat da ta zo bayan wannan bayan wannan ayoyi sai Allah ce laisa alal ladzina amanu wa amilu salihati junahun babu laifi kan wanda suka yi aiki na kwarai suka yi imani fi ma tsa'imu cikin da abin da suka ci idza mattaqaw wa amanu wa amilus salihati matukar sun ji tsoron Allah suka yi imani suka yi aiki na kwarai babu laifi kan da abin da suka ci sun mattaqaw wa amanu suka ji tsoron Allah suka yi imani sun mattaqaw wa hasanu suka kyautata suka ji tsoron Allah ba laifi cikin abin da suka ci to shi wannan sahabi sai ya bayanci ayat tana nuna in dai kai mumini ne dan ma ka sha giyan ba laifi kun gare yadda ya bayyanta to sai ya je sha giya din shine abin da malai yake ga mana fa bayyana lahu umar sawaba sai umar ya gaya mai gafa abin da ayat take nufi mai ayat take nufi ayat tana nufin waɗanda suka sha giya gabanin haramcin giya ya sauka to su ba su da laifi a gurin Allah dan lokacin da Allah ya saukar da haramcin giya sai sa biska kika cewa to ya ubangiji ya manzan Allah ya yayan mu da suka mutu sun shata sun mutu sun shata kuma ga su mu'minai ne ga su sun yi sai Allah ce laysa alal ladina amanu wa amilus salihati junahun fi ma ta'imu idza mattaqaw wa amanu wa amilu salihati summa taqaw wa amanu summa taqaw wallahu yuhibbul muhsinin sai ayat ta nuna cewa duk wanda ya sha gabanin wannan babu laifi to shi wannan sahabi bai bai haka ba sai ya sha kayan shi sai sai jina ya gaya mai summa azalahu radiyallahu sannan ya sauke shi fa haula'i hum ulatu to waɗannan ba ne sai jina ya ba mukami alwahidul ladhi yumkinu an yut'ana bihi wal walid wanda kadai za iya suka a ce bai cancanta ba in ma sukan ne shine walid ba wale walaysa bi matsanun ala usman shi kuma ba abin kushe ga sayyidina usman wa in kana hunaka matsanun in ma har za a yi kushe fa huwa alal da uku ba ta nafsi sai dai ka soki walid da haka kaga wannan suka anan malam ya gan ba mu amsa akan cewa sayyidina usman ya nada yan uwansa to ga amsa na farko dai ba wasu mutane da yawa ya nada mutum biyar ne na biyu kuma mutane biyar din nan ba lokaci guda ya naɗa su ba bayan ya sauke ne naɗa na uku kuma mutanen nan biyar mutane ne kowanne na da shaida ta ƙwarai. in ma da wanda za a soka bai wuce a soki wani da na uku ba ba a ce ya taɓa shan giya in ka ci da shi ba wani abin suka to meye hadda zai kai a zuwa kashe sai jina usman dan wannan mala ya gan ba da amsa akan wannan sati mai zuwa idan allah kai mu da da lafiya za mu shiga kuma abu na biyu shi ma mu ga amsar da malam zai bayar akwai dan uwa da muke karatu da shi a nan a mahaifinsa ya rasu a sati biyu da suka wuce baya muna fatan za yan uwa wanda bu samu labari ba za su sanya cikin addu'a Allah ya ji kansa da gafara ya masa rahma da kuma wani wanda shi ma mai halatta karatun nan ne Allah ya jarrabe shi ya faɗi ya karya kafa da haka muna fatan yan uwa za su sanya cikin addu'a Allah ya ba shi lafiya duk wanda bai da lafiya Allah ya ba shi lafiya ko kuma da muke da ita ubangiji Allah ya kara mana ya ba mu damar amfana ta cikin abin da yake so abin da muka karanta ne daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure Allah ya nuna mana kuskuren mu ya ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik